akalla dalar amurka miliyan dubu sittin ne da ake fitarwa daga nahiyar ta afirka a duk shekara a faɗa wani taro na hukumomin leƙe na asiri nahiyar da ke nan abuja suna nazarin hanyoyin tunkara matsalar da ke ƙara ta'azzara ta'addanci da ma fatara a cikinta kuma hanyoyi daban-daban kama daga na cinikin ɗanyen gwal a cikin mali da sauran yankin sahel a bangare na ƙungiyar isop da ya zuwa 'yan uwanta na alshabar da boko ta haramun da ke karɓa ta haraji a sassa daban-daban na afirka sannan hankali kungiyoyin na ta'adda na ƙara samun ginin zama da miliyoyi na kuɗaɗe a cikin hanyoyin samar da kuɗaɗen na haramun abin kuma da a cewar small turgi da ke zaman babban kwamishinan tsaro da zama na lafiya kungiyar tarayyar afirka ya sanya sauyin taku zama na wajibi nufin tunkarar lamarin Ƙungiyoyin na ta'adda kamar na Boko ta haramun da Alshabab suna amfani da kafofin sadarwa na zamani domin samun sababbi na magoya baya da kuma yada manufofin su a tsakanin al'umma na gari. Sun kuma ƙara faɗa hanyoyin samu na su ta hanyar karɓa haraji a tituna da kuma sayar da ma'adinai irin na su zinari da ma ikon tafi da harkokin teku da hanyoyin ciniki da ke a cikin su dole ne kasashe na kungiyar su dubi hanyoyin dakile wannan matsala musamman ma irin ta haƙar zinarin da ke zama ta hanyar samar da kuɗaɗe ga kungiyar ta ta'adda. daga ta alif tara da tamanin Daga shekara ta 1980 zuwa da ta 2009 da yi, a faɗa wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya nahiyar ta Afirka ta yi asara tsakanin tiriliyan 1 da miliyan 200 zuwa tiriliyan 1 da miliyan 400 na dalar Amurka. Abin kuma da ke zaman kusan rabin ɗaukacin arzikin ƙasashen na Afirka ta wannan hanya. abun kuma da a cewar mai masaukin baƙin kuma shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari. ya sanya zama na wajibi samun sababbi na dabarun tunkarar matsalar da ke neman wucewa da sanin kundila. Kwanan nan Abuja na nanata a wajen wani taron kaddamar da wani rahoton matsalar tsaro ta duniya da kungiyar munin Security Conference ta kaddamar. Cewar ana bukatar hada ƙarfi da dabaru na zamani domin tunkara matsalar fita kuɗi na haramun zuwa waje. hau kuma na faɗa taron shugabannin yankin yammacin afirka bukatar musanya ta bayanan sirri tsakanin juna har ana duniyar tunkara matsalar among member states and coast. na kwanaki hudu dai yana kara fitowa fili da dimbin kalubalen da shugaban mahukuntan nahiyar da ke tsakanin neman karuwa tattali na arziki amma kuma ke cikin rashin tsaro a halin yanzu. kuma a faɗar kabiru adamu da ke sharshi bisa harkar ta tsaro kasashen na afirka na buƙatar horo da kayan aiki inda gizo ke tsaka shine karfin da kasashen suke da shi da kuma na horo waɗanda ofisoshi a cikin suke da shi na tabbatar da cewa an magance irin wannan matsalar a takaice dai a namun fahimta ba ma ganin suna da irin wannan horo da kuma karfin tattalin arziki wanda zai ba su irin wannan damar dole in har ana son a cimma wannan burin sai kasashe masu fada a ji masu karfin tattalin arziki sun taimaka musu da horo da kuma eh, kayayyaki na aiki abin jira ganin dai na lamar hanyar kaiwa ga fitar da wannan ta tsakarka ga kasashen da ke daɗa kallon tashi da lafaran ayyuka na ta'adda a ko'ina a cikinsu. Uba da Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.